Wannan taro ya biyo bayan taron tsaro da kasashen yankin tafkin Chadi suka yi a birnin Paris. Za a yi tilawar kudurkuren da aka iya cimmawa na wancan taro na birnin Paris yau a Abuja. Ana kuma sa ran tattauna batun kubuto da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram ke ci gaba da yin garkuwa da su. Tune dai rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi ta yi marabalale da wannan taro kamar yadda kakakinta Kanar Muhammad Dole ke shaida min. Mun yi farin ciki da wannan taron, yake shi ne na biyu da aka fara kuma a wannan karin ana yin shi a Najeriya kuma yawancin shugabannin kasashen waɗannan sun gaba da kare-karen sojoji kuma suna halartar wannan taron. Muna ganin shi ta wani hanya da alheri saboda irin karfafa jaddada goyon bayan da za a bamu domin mu ci gaba da ayyukan da muke yi. Wannan wani eh, abu ne da muke da farin ciki da ke kuma kwamandan mu kuma shugaban hukumar tafkin jadi suna halartar wannan taron domin su ji kuma su gani abin da ta tattauna a kan waɗannan abubuwan da sun kasu. Ita ma hukumar raya ƙasashen yankin tafkin Chadi ta nemi halarta wannan taro da su mai da hankali sosai akan ayyukan ci gaba da ka iya samun maslahar matsalar tsaro a wannan shiya. Bisa wannan matsayi na hukumar raya ƙasashen yankin tafkin cadin tsohon jami'i a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko Honorable El Rashid Harun ya ce akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su. Kuma wannan taron je basically an ce zai consensus akan al'amuran da ya faru na 'yan ta'addanci yaya aka yi sojoji suka taimaka wajen dakule ayyukan 'yan ta'adda a tafkin Chadi. Akwai abubuwa uku da ya kamata a duba. Na ɗaya ya kamata a dubi abin da ake kira radicalization and violent extremism. Na biyu ya kamata a duba yaya ake recruiting mutane zuwa wannan su zama 'yan ta'adda. Na uku ya kamata kuma a samo me ne rikos ɗin wannan al'amuran da muke ciki yanzu wannan taron yana da muhimmanci kuma muna fata dai Allah zai sa dai abun da suka tun masu implementing har Allah ba mu karshen wannan al'amuran da muke Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria